من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من حدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء بالسماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يواخذهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آذنهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حتى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيار دوات رمضان هجرة تدود لدى حدود ثلاثين دبقوي daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida za mu fassara farkon suratul tauba har zuwa ayar goma sha shida a yau insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan yadda ake warware alkawari da kafirai al-imam bukhari ya kawo hadisi a kitabu tafsirin al-qur'an a inda yake fassara suratul hashir dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da suratul hashir hadisi na 4600 hadisin sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace qultu li abbas na tambayi abdullah ibn abbas sa'id ibn jubair tabi'i yace na tambayi abdullah ibn abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da suratu tauba qala sai abdullah ibn abbas yace at-taubatu hiya al-fadiha ai suratu tauba ita ce surar da ake kiranta mai fallasa suratu tauba ita ce surar da ake ما زالت تنزل bai gushe ba lokacin da Allah ya saukar da suratul tauba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ana ta saukar da ayoyi wa minhum wa minhum wa minhum Abdullah bin Abbas ya ce hatta zannu annaha lan tubqi ahadan minhum sai da munafikai gaba ɗaya suka yi tsammani kafin a gama saukar da suratul tauba babu sauran munafiki da Allah zai boye al'amarinsa domin a lokacin da suratul tauba ta sauko tana ta bayani game da sifofin munafikai in abdullahi bin abbas shi yasa ya kira ta da suna iyal fadiha kuntu sai na ce suratul anfal fa qala sai yace nazal fi fajr ita suratul anfal ta sauka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan an gama yakin badar qala sai yace kuntu suratul hashr suratul hashir fa qala sai abdullahi bin abbas yace nazala fi bani nadir suratul hashir ta sauko ne game da bayani akan yahudawan banu nadir to wannan shine hadisin da yafi inganta game da wato sunaye da suka tabbata game da ita wannan sura suratu bara'a ana kiranta suratu bara'a akan kira ta suratu tauba abin da ya inganta shine yadda abdullahi ibn abbas ya kirata da suna al wato sura mai fallasa abin da yasa aka ce tana da fallasa saboda tana magana ne game da halayen kafirai da halayen munafikai da halayen ahlul kitabi wato sura ce da ta kunshi bayani game da dukkan nau'ukan kafirai don haka da ta tashi magana game da munafikai sai da ta yi bayanin siffofi guda 22 siffan munafikai daban-daban sai da ta kawo guda 22 abinda abdullahi bin abbas yake cewa Allah maɗaukaki misali ya ce wa minhum man ahada Allah wa minhum man yarmizuka fi sadaqati wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya suna nan wa minhum wa minhum Allah madaukaki yana ta bayanin siffofin munafikai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa lidhalika summiya suratul fadiha saboda haka sa ake kira da sura mai tsallaka kamar yadda ya zo a cikin tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na takwas shafi na 61 babu shakka suratul tauba tana kama da suratul anfal ayoyi da dama ita suratul tauba gaba ɗayanta tun daga farko har ƙarshe magana take akan jihadi in ka lura suratul anfal da muka zama karantawa ita ma tana magana ne akan jihadi saboda haka yasa surorin suke da kamanni al-imam shaukani a littafin nailul awtar a juz'i na biyu shafi na dari biyu da goma sha biyar ya ce wala khilafa annaha ayatun fi abna'i suratul naml game da basmala malaman sunna sun yi a kan cewa basmala aya ce da ta zo a suratul naml wala khilafa fi isbatiha tun malaman suna sun yarda kowace sura kafin a rubuta ta sai an mata basmala illa fi awwali surati tauba malaman suna kaf sun yi ittifaqi suratu tauba ba a yi mata basmala babu basmala haka nan ta zo daga manzon Allah kuma wannan yana gwada maka musulunci al'amari ne na Allah shi kadai ba gwaninta babu gwaninta abinda Allah ya ce a yi shi za a yi abinda Allah mazaukaki bai ce a yi ba to dole a tsaya ba a yin komai surorin nan na alkur'ani kowace sura ta zo da basmala limamu shaukani ya ce duk malaman suna sun yadda da wannan amma ban da suratul tauba akwai hadisin da ya zo cikin sunan tirmidhi yana kitabu tafsirin qur'an babu wa min surati tauba al-imam tirmidhi shi ma akwai wurin da ya ware yana bayani game da surar da tauba kamar yadda al-Imam Bukhari shi ma yayi hakanan hadisin yana sunan Abi Dawud wato Abdullahi bin Abbas ka san yaro ne karami zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya da sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda sayyidina Usman shi yasa aka rubuta Qur'ani wuri guda a zamanin sa aka hada alqur'ani aka rarraba sassan duniya abdullah bin abbas ya tambayi sayyidina usman ma an amadtum ila al-anfal wa hiya min al-masani yace ma sayyidina usman me yasa a lokacin da kuka zo rubuta alqur'ani kuka ɗauki suratul anfal suratul anfal ko tana cikin matsakaitan surori matsakaitan surori su ake kira al kuka kawo ta ga bara'a wa hiya min tana daga cikin surori da ke da ayoyi sama da ɗari saboda haka tana cikin turkayen surori faƙarrantun baina kuma sai kuka haɗa tsakaninsu ga suratul anfal ga suratul tauba Wa تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم Abdullahi bin Abbas ya ce ku rubuta safara ta basmala ba yanda aka saba rubutawa a farkon kowace sura me yasa Abdullahi bin Abbas yake tambayar sai na Usman Allah ya kara musu yarda gaba da su sayyidina usman shine shugaban musulmi a wannan zamani shine shugaban musulmai a wannan zamani wanda ya sa aka rubuta alqur'ani wanda ya tabbata yana daga cikin falalarsa har zuwa tashin kiyama da duk inda ka tafi a duniya ka sani alqur'ani guda ne wannan aiki ne da sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda da Abdullahi ibn Abbas yana tambayar sa tunda ku ne kuka rubuta alqur'anin nan ya aka yi kuka dauki suratul anfal da take da matsakaitan take da matsakaicin tsayi tsawo kuka kawo ta a tsakanin suratul a'raf da bara'a ku kawo ta tsakanin dogayen surori sannan kuma ku sa basmala ba tsakani ma hamada kuma ala zalika abdullahi ibn abbas yace me yasa kuka yi haka abdullahi ibn abbas mun sani masanin alqur'ani ne fa usman sai na usman yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mimma ya'ti alaihi zaman wa huwa tanzilu alaihi suwar zawatul adad annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yakan sauka masa da surori daban-daban lokacin da Allah ya saukar da kowace sura fa kana idza nazala alaihi shay'u da'a ba'da man kana yaktubu manzon Allah yana da sakkatorori waɗanda suke rubuta mar wahayi idan Allah ya aiko wata sura manzon Allah yana da sakatarori waɗanda yake kira su rubuta wannan sako da Allah madaukaki ya kawo din na kuma ya ce idan Allah madaukaki ya saukar da wata sura ko ya kawo surori da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran waɗanda ke rubuta alqur'ani fa yaqulu sai yace ba'u ha'ula'il ayati fi suwari allati yuzkaru fiha kaza wa kaza manzo Allah zai ce kun ga ayoyin nan ku saka su a suran nan da ake cewa kaza da kaza wato kaga shi alqur'ani ba ta kowaye a jere haka ba la saukowa waye a daddatse misali ana iya saukar da wani yanki na suratu Ali imran ba a saukar da karshe ba kuma a kawo wata sura saboda ka idan ci gaban suratu al imran ya sauko sai manzo Allah ya ce ku ta a wuri kaza da kaza kuma sai su sa wannan shi ke gwada maka alqur'ani maganar Allah ce annabi sallallahu alaihi idan Allah ya saukar da sura ko ayoyin yakan kira waɗanda ke rubuta mai wahayi ya ce ga wuraren da za ku aje wa idza nazalat alayhi al-aya fa yaqulu da'u hadhihi al-aya fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza idan wata aya ta sauko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aje wannan aya a surar da ake cewa kaza da kaza kaga ya kwatanta musu kuma sun sani saboda haka sai su dora kan inda aka laya a wancan sura to sai na usman ya ce haka aka yi kai kuma haka duk alqur'ani ya sauko wa kanat al anfal min awaid ma unzilat bil madina sai na usman ya ce suratul anfal tana cikin farkon surorin da suka sauko a garin madina saboda an yi yakin badar shekara ta biyu ne bayan hijira shekara ta biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna madina shekara goma sha daya da ya rufa hijira ta shekara goma sha daya sallallahu alaihi wasallam amma yakin badar an yi shi ne a farkon zuwansa a shekarar ta to tun da an saukar da suratul anfal a lokacin yakin badar ne kaga suratul anfal tana cikin farkon surori waɗanda aka saukar da su a garin madina wa kanat bara'a ita kuma suratul bara'a fa ana kiranta bara'a kamar yadda sai da usman ya kira ta akan kira ta suratul tauba kamar yadda kuma eh, abdullahi bin abbas ya kira ta al-fadhiha sura mai tonon asiri wato suratu bara'a min akhirin qur'an sai na kuma yace tana cikin surorin da aka saukar wa annabi a ƙarshen rayuwarsa suratu bara'a ta zo dai a ƙarshen rayuwar manzon Allah amma suratu al anfal ba ta zo a farkon hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba su da dangantaka Jama'a ma'ana babu kusanci tsakanin su ta ina aka samu kusanci wa kanat qissatuha shabihatun bi qissatiha sai na usman ya ce abin da ya sa aka kawo su su kusa saboda labarin su yana kamanni da juna kuma gaskiya ne domin in ka tashi kirga ayoyin suratul anfal waɗanda suke kama da ayoyin suratul tauba za ka samu suna da yawa ci gaba ne na magana da ake a suratul anfal ya zo a cikin suratul tauba to saboda suna da kamanni sai na Usman ya ce fa zanantu annaha minha ni a tamani na suratul tauba ci gaban suratul anfal tunda suratul anfal ce ta fara sauka sai aka fara sa ta a sama tunda ta sauka da manzon Allah a hijira ta shekara hijira tana shekara biyu kaga ita ce farkon sauka suratul tauba ita ce karshen sauka saboda haka sai aka sai sannan usman ce ku fara rubuta suratul anfal sannan ku dora da suratul tauba saboda bayanin cikin su duk yana da kamanni sai na usman yace abinda yasa nayi haka bi قبض رسول allah ya amshi ran annabi صلى الله عليه وسلم ولن يبين لنا annaha minha manzon Allah bai gaya mana cewa suratul alfani da suratul tauba sura ɗaya ne ba manzon Allah bai gaya mana ba to ni idan na hada su sun zama sura guda na yi ma addinin Allah manzo Allah ya tabbatar mana suratul alfani daban suratul tauba ma daban amma har Allah ya amshi ranta bai gaya mana cewa sura guda ce ba fa min ajli zalika su bai da saboda haka sai na kawo na gwama tsakanin wato na hada su amma eh, na kawo wannan bayan wannan walam aktu kuma safarun ni ko ban rubuta sadaran bas bismillahir rahmanir rahim ba ban rubuta bismillah a tsakani ba amma kowa ya sani ba sura guda bane eh, don haka sai da usman bai sa basmala ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sa basmala din ba saboda da manzon Allah ya nuna muku surori ne guda guda guda sura biyu ne to babu shakka za su sa basmala annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayani game da su hakan ba saboda haka sai na Usman bai sa ba anan abin da zaka lura inda a zamanin mu ne inda a zamanin yanzu ne ce malam dukkan surorin nan gashi an sa basmala wannan malam ya manta sai ka dora kawai ko saboda ka ai malamin suwaye Allah ya gafarta mishi sai ka dora basmala sai na yi ba hadisin yana sunan kuma hadisin hasanun Abu ya ruwaito hadisin Abdullah bin Abbas nan tambayar da yama sayyidina Usman yana kitabu salati babu man jahara biha al al-Hakim ya inganta hadisin a cikin al-Mustadrak yana kitabu tafsir surati Tauba Da tambayar da al-Imam hakimi a cikin al-Mustadrak lima lam tuktab fi bara'ata bismillahir rahmanir rahim al-Imam sunan babin kenan dan me yasa ba a yi masuratu tauba basmala ba ya kawo hadisi na 2285 yayi magana yake hadisin ya inganta in ka duba fatawar latina mujallar shafin da biyu da ashirin da biyar wato maluma da dama sun inganta wannan hadisin duk da cewa muhammad Nasiru al-albani ya raunana hadisin in ka duba ba'ifu sunan tirmidhi hadisi na dubu uku da tamanin da shida ah, abinda sayyidina usman ya faɗa gaskiya ne Binda sayyidina usman ya faɗa haka ne duk mutumin da ya lura da suratul anfali da suratul tauba zai ga suna da alaka misali karshen magana da ta zo a suratul anfal magana ne akan warware alkawari tsakanin manzo da kafirai aya ta hamsin da takwas wa imma ta kafanna wa imma ta kafanna min qaumin khiyana fanbir ilaihim ala sawa Inna allaha la yuhibbul kha'inin ya zama farkon suratu tauba al'amari ne game da alkawari tsakanin musulmai da kafirai kaga akwai alaka ibn kasir ya yi magana game da dalilin wato lokacin da ita wannan sura ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsirinsa eh, juzi ina uku shafi na ɗari hudu da uku ya ba da labarin yadda al'ada take mun gabatar da wannan bayani a baya yana cewa kanat al-arabu ma ada quraishan la yaqufuna bil bayt fi thiyabihim allati labisuha asali larabawa in dai ba qurayshawa bane idan sun taho dawafin ka'aba to ba za su yi dawafi da kayan da ke jikinsu ba ba za su yi dawafin ka'aba da kayan da ke jikinsu ba sai dai ƙurashawa kadai suke da ikon su yi dawafin ka'aba da kayan jikinsu ya ta'awwalu na fi zalika annahum la na fi thiyabin asallaha fiha wai tawilin su shine bai kamata su yi dawafi da suturar da ya zama sun taɓa saba ma Allah da shi ba al'ada ce ta larabawa gaba daya wanda ke yin ɗawafi da suturan jikinsa shine kawai ba quraishi wa kana quraish humul humsu na fi thiyabihi amma qurayshawa suna ɗawafi a tufafinsu su banda sauran larabawa wa man a'arafu ahmadi sauban tafa fihi idan kana son kai dawafi akan da tufa to sai dai ba shi ya baka aron kayanka idan ka sa sai kai ɗawafi. to yace wa min ma'ahu saubun jadidun tafin fihi thumma yulqihi fala yatamallakuhu ahadun idan mutum ya zama yayi dawafi da wani kaya to zai jefar da kayan nan babu wani wanda zai mallake shi saboda kayan wato ya zama ya zama ba za a sake tashi ba idan an yi dawafi da shi ibnu kafir ya yi magana game da wannan al'adar ta larabawa yadda suke dawafi a zamanin jahiliya yace idan mata ne wa na kanat a Fatakufu uryana mace tsirara take dawafin ka'aba tsirara fataj'alu ala farjiha shay'an yasurhu ba'd shay za ta dauko dan wani abu ne kawai da za ta rufe al'auran ta dan kaɗan shi ma ba zai rufe mata al'auran gaba ɗaya ba za ta kara dai wani abu a gabanta tana da dawafi wannan al'ada ce ta su a zamanin jahiliya ka san al'adu suna nan daban-daban wasu al'adunsu in ka gani sai kai ta mamaki to larabawa suna da irin wannan al'ada mara kyau wa aktaru ma kana nisa'u yatufna uratan bil layli amma in dare ne fa to gaba ɗaya mata tsirara suke dawaki tsirara suke dawaki wa kana hadha shay'an qad ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim asali dama akwai dawafi akwai aikin haji akwai umra a zamanin da saboda addinin annabi ibrahim alaihi salam ana umura a zamanin da a zamanin jahiliya tun kafin manzon Allah ya zo amma waɗannan al'adu sun yi ƙari ne cikin asali addinin da annabi ismail alaihi salam ya karantar da su saboda haka wannan kirkira suka yi wa taba'u fihi aba'ahum suka bi iyayensu game da irin waɗannan al'adu wa ya'taqiduna anna fi'la aba'ihim mustanidun ila amrin min Allah wa shar'in abinda suke gani tunda har sun tashi sun tarar da iyayensu suna irin waɗannan al'adu to ai iyayensu ba za su yi wani abu haka kawai ba wannan abin da iyayensu suka yi yana da alaka yana da wato yana da alaka da wata shari'a saboda ka su a tunaninsu ba wai shirme ne ba to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya bashi manzanci ya zauna garin Makka har shekara goma sha uku yana ganin su suna waɗannan al'adu bai hana su ba <clears throat> don ne saboda a lokacin idan ya hana su zai samu matsala ba yadda za a yi hana su don haka sai ya kyale su bai tashi hana su ba sai da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina sai da aka tafi yakin Tabuka aka dawo shekara ta tara kaga saura shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai Allah ya saukar da suratul tauba da suratul tauba dama tana tattaro miyagun al'adu tana bayani game da munanan halaye sannan ta yi tsawatarwa a kai don haka suratu tauba ya zama ta kunshi hani game da abin da Laraba wannan suke aikatawa ibnu kasir yace wa awwal hadhihi sura nazala ala rasulillahi lamma raja'a min ghazwati tabuka farkon suratu tauba ya sauko ga manzon Allah ne a lokacin da ya dawo daga yakin tabuk ya dawo daga yakin tabuka manzon Allah ya yi himmar zai tafi aikin haji ya yi yunkurin zai je aikin haji ka duba tun da ya hijira ya dawo madina bai je aikin haji ba yana so ya aikin haji wannan hajin wanda shi ne zai kasance abin koyi ga dukkan musulmai ah, ibn kasir yake sun zakara annal mushriki na yahaburu na amakum hazan mausim sai manzo Allah ya tuna cewa ai kafirai har yanzu fa suna irin wannan aikin hajin nasu ala adatihi wancan al'ada da suka saba a zo a yi ibada tsirara suna nan suna yi wa annahu yatufuna bil baiti uratan fa kariha mukhabaqatuhum sai manzon Allah ya ji kyamar shi ma ya tafi aikin haji da waɗannan kafirai su suna yin tsirara ga al'adu shi kuma ya zo yana yin nashi manzon Allah sai ya ji kyamar haka sai ya tura sai na Abubakar a Sadi ya tafi a matsayin wato amirul haji alal eh, amiran alal haji tilka sana na Abubakar shi ne amirul haji jagoran alhazai a wannan shekara ta tara wannan kafin ayoyin da suka sauko lil qima ma nas manasikakum saboda na abubakar ya zama jagora ya nuna wa mutane yadda za su yi eh, wato ibada ta aikin haji a littafin albidaya wa nihaya ibnu kasir yace fa ba'asa ababakarin amiran alal hajji min sanati tis'in manzon Allah ya tura sayyidina abubakar amirul hajji shekara ta tara shi ba zai je ba saboda baya son ya hadu da kafirai a da irin wannan al'adun nasu ليقيم للمسلمين حجهم وأهل الشرك على منازلهم في حج من حجهم لم يصدوا بعض عن البيت بأرجاء أنهن كافرين زوا أيهم أي ba. to ya zama wannan haji da za a yi mahaɗa kusan duk kabilun larabawa suna zuwa aikin haji don haka ashe wuri ne da ya kamata a isar da sako bayan sannan abubakar ya riga ya fita sai ga suratul tauba ta sauko يعني فلما خرج أبو بكر ممن معه من المسلمين وفصل عن المدينة يجي ابن كثير سيدنا أبو بكر يا رجاء يا بر مدينة أنزل الله على عز وجل هذه الآيات sai Allah ya saukar da ayoyi na farkon suratul tauba ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai Allah madaukaki yace bara'atun min Allah bara'atun min Allah wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله وتمعنى هذه براءة من الله wannan barranta ne wato wannan sako na barranta ne daga Allah bi ma'ana kadbari Allahu ta'ala wa rasuluhu da Allah da manzonsa a cikin wannan sako ana gaya muku sun barranta ilal ladina ahadtum minal mushrikin ga waɗanda kuka kulla alkawari na zaman lafiya waɗannan kafiran alkawarin nan ya zo karshe. don haka sako ne Allah madaukaki ya saukar zuwa ga ainihin musulmai sai Allah madaukake ya ce fasihu fil ardi fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin fasihu fil ardi an ba ku dama ku yi walwala a ƙasa kuna da dama ku shiga ko ina a ƙasar larabawa arba'ata ashhurin amma tsawon watanni hudu an ba ku dama tsawon watanni hudu alkawura da aka kulla ba za a warware su nan take ba an ba ku an muku jinkirin wata hudu daga nan zuwa lokacin wato abin da Allah ke cewa cikin sakon nan kullahum sihu fil ardi ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi walwalakku a cikin ƙasa kuna da damar shawagi ko ina domin sura ta sako ga annabi a watan shawwal watan shawwal an ba su watanni hudu kaga shawwal zulqa'da zulhijja al-muharram watanni hudu kenan an ba ku watanni hudu duk abin da za ku yi ku yi amma alkawari da aka kulla da ku ya riga ya kare waɗannan kafirai ne waɗanda ainihin alamomi suka nuna sun ci amanan alkawari wanda aka kulla tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran da suka ci amanan alkawura na zaman lafiya da aka yi su ne waɗanda Allah ya ba su wannan jinkiri an jinkirta musu zuwa wata hudu amma duk wani alkawari da aka kulla yanzu an warware wa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ku ba za ku gagari Allah ba ba za ku gagari Allah ba duk da cewa an ba ku wata hudu kar ku dauka akwai inda za ku je ku buya wa annallaha Allah kafirina Allah yayi alkawari sai ya kunyata kafirai kafirai sai sun ji kunya kuma haka ne tun da yanzu kasan larabawa babu sauran kafi kaga kafirci ya kau babu shi Allah ya saukar da ayoyi guda arba'in ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtu min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin sai da aka kai aya ta arba'in wa azanu min Allah wa rasuli wa azanu min Allah wa rasulihi ila الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من wa rasulu فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم فتتون دقى فرقان سورة التوبة الله مدوك كي يسوكد آيوي قداء أربعين وتشيني زواجا وأذان من الله ورسوله إلى الناس sanarwa يقواني yekuwa الله daga zuwa gawa zuwa ga mutane yaushe za a yi sanarwar yawmal hajjil akbar a rana mafi girma na aikin haji domin akwai ranaku da ake aikin haji to ranar da tafi girma ita ce ake kira yawmal hajjil akbar ranar za a yi sanarwa ga duniya me za a sanar musu annallaha bari'un minal mushiriki wa rasuluhu Allah da manzonsa sun barranta ga kafirai kun ga ashe musulunci bai yadda ka warware alkawarin zaman lafiya da kafiri a boye ba babu nuku-nuku a fili ake dama can kun kulla alkawari to idan za a rabu za a rabu ne duniya ta san an rabu saboda babu musulmi bayi da siffan munafinci musulmi bayi da siffa na ha'inci kamar yadda Allah madaukake ya faɗa mana a suratul anfal da ya wuce Allah baya son masu ha'inci don haka idan za a sanar da cewa an warware alkawari na zaman lafiya ina ya kamata a sanar a ina ya kamata a sanar shi abin ya zo daidai aikin hadisi na abubakar kuma ya riga ya fita ya tafi makka sai manzon Allah ya kira sayyidina ali ali bin abi talib ya karanta masa waɗannan ayoyi guda arba'in ya ce ga sakon Allah zuwa ga mutane yaushe za a faɗa musu wannan saƙon yawmul hajjil akbar rana mafi girma na aikin hajji ranar da duniya ta haɗu duk larabawa suna nan na kowane tashi sai a karanta musu sakon Allah mu ka kaga magana ta kare saboda haka kowa zai koma yankin su da tabbaci da sani akan cewar yanzu babu alkawarin zaman lafiya tsakanin shi da musulmai kowa zai koma da wannan sani to musulunci haka yake musulunci baya munafunci. idan za a kulla alkawari ana kullawa ne a sane idan za a warware ana warware ta ne a sane sayyidina ali ya kama hanya yana tare da wasu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su wanda akwai abu huraira tare da su ya kama hanya ya tafi makka ya tarar da sayyidina abubakar fa arsala aliyan li yudrika ababakar wa kana hajja tilka alhajja tabi'an li abi bakr fi imaratihi al'amma fi iqamati rukn al-islam al-ijtima'i al-ami ibn ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyiduna ali bin abi talib ya je karas da sayyiduna abubakar to kar ka dauka an zo an samu shugabanni biyu a wannan aikin hajjin a'a ai ma can sayyidina abubakar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ya zama amirul hajji jagoran aikin hajji don haka dama aikin da zai yana nan saboda haka yana nan yana gudanar da jagorancinsa amma aikin sayyiduna alifa shine sanar da saƙon Allah zuwa ga mutane don haka idan ana tafiya aka isa wani zango hatta kana abubakar yu'ayyinu lahu alwaqta alladhi yuballighu zalika na abubakar shi yake zaba masa na ali lokacin da yafi dacewa ya gaya wa mutane wannan sako na Allah ya ce masa sayyidina ali ya ali ya kum fa balligh risalata rasulillah ya kai sayyidina ali ka tashi ka isar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin zaid in. Ya ce sa'altu ya na taɓa tambayar sayyidina ali bi ayyi shay'in bu iska menene sakon da aka tura ka da shi menene summary dinsa ayoyi ne ga sunan guda arba'in amma menene ainihi a dunkule saƙon abubuwan da ya kunsa sai na ali ya ce abubuwa guda hudu ne saƙon ya kunshi abubuwa guda hudu na ɗaya la ya da jannata illa nafsun mu'mina babu wani mai shiga aljanna sai rai mai imani a gaya ma duniya kowa ya sani saboda haka idan mutum ma yana rudan kansa zai shiga aljanna a irin wannan akida tashi ta bata ya sani manzon Allah ya ce babu mai shiga aljanna sai rai mai imani wannan abu na farko kenan na biyu la tufu bil baiti uryanun daga shekarar bana kada wani ya sake dawafin ka'aba tsirara wannan sako ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam na uku wala yajtami'u muslimun wa mushrikun ba'da amihim hadha fil hajj daga shekarar bana ba a sake ba a sake haduwa musulmai da kafirai a yi aikin haji a lokaci guda aikin haji na musulmai ne zalla daga shekarar bana kar wani kafiri ya sake tunanin zai zo aikin hajji na hudu wa man kana lahu ahdun fa ahduhu ila muddati a gaya ma duniya wanda ke da alkawarin zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sa yana nan zuwa ga ainihin sa ba can canza ba idan da ma can kai alkawari to alkawarin ka da wa man lam yakun ma'ahu eh, lahu ahadun wanda ko bai da alkawari fa wanda aka wanda babu alkawari tsakaninsa da annabi ko kuma wanda ya zama akwai alkawari amma ya lalace fa arba'atu ashurin an bashi wata hudu ya san yanda zai yi ko dai ya bar kasa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 3153 akwai riwaya ta Abu Hurairah wanda yake ba asani Abu Bakar ne Siddiq al-Hajjah allati ku alaiha Rasulullah qabla hajjatil wada' hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da sayyidina abubakar ya zama amirul hajji a wannan hajjin abu ya ce sayyidina abubakar ya aike ni nima fi rahtin yu'adhdhinuna fi an-nas yawman nahari a ranar sallah wanda shi yake fassara mana yawmun yawmul hajj al-akbar shine yawmun nahari ranar goma ga watan zulhijja wannan ita ce rana mafi girma daga cikin ranakun aikin hajji domin a ranar ne sayyidina abubakar ya tura ni tare da jama'ar da suke yekuwa da sanar da ainihin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina ali kadai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali ne isar da sakon to ita da wannan sako sai an samu mataimaka saboda haka sai na abubakar ya zaɓi waɗanda za su tafi tare da na ali suna isarwa wato ga jama'a wannan sako da allah eh, tabaraka wa ta'ala ya aiko la يحج بعد al'ami مشرك bayan shekarar bana kada wani kafiri ya ce zai zo aikin haji wala ya tsofu bi baiti uriyan bayan shekarar bana bayan wannan lokaci kada wani ya sake zuwa ya dawafin ka'aba yana tirara hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 870 abu huraira yake fa'azzana ma'ana aliyun sidna ali yana tare da mu shi ma yana sanarwa muna sanar <clears throat> muna sanarwa fi ahli mina da mutane da suke mina saboda ranar goma ga wata abin da yasa ake kiran ranar goma ga wata yau hajjil akbar rana ce wato da ake zuwa a yi jifa bayan an yi jifa ayi yanka idan an yanka dabba ayi yi aski a je dawafi a dawo kuma a kwana mina ayyukan suna da yawa ayyukan suna da yawa don haka yasa Allah madaukake ya kira shi da suna yawmul hajjil akbar Abu Hurairah yace muna tare da Sayyidina Ali yawman nahari muka ya karantar da bara'a wato suratu bara'a suratu tauba Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun wala la yatufanna bil baiti uriya wata riwaya Abu Hurairah yace kuntu ma'a Aliyin hina ba'athahu Rasulullah na kasance ina tare da sayyidina Ali a lokacin da manzon Allah ya aiko shi ila ahli makka bi bara'a wato ina tare da sayyidina Ali lokacin aka hada mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo mu sayyidina ali ya tafi makka da sakon suratu bara'a fa kunna nunadi muka kasance muna yekuwa muna sanarwa innahu la yadkhulul jannata illa mu'min babu mai shiga aljanna sai mumini wala yatufu bil baiti uryan kada wani ya sake dawafin ka'aba yana tsirara ومن na بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو أمده arba'a أربعة أشهر wanda ke da alkawari to alkawarin sa an jinkirta shi ga watanni hudu fa idza mabatil arba'atul ashhuri idan watanni hudu sun wuce fa inna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu to fa Allah ya barranta game da alkawarin da aka kulla da mushrikai haka nan manzo shi ma ya barranta game da wannan alkawari wala yahujju hazal baita ba'da al'ani mushrikun bayan shekarar bana kada wani kafiri ya sake zuwa aikin hajji. hadisin yana musnad da imami ahmad da sunan nasa'i al-imam muslim ya kawo hadisin wanda shi yasa al-imam eh, al nawawi ga sharhu sahih muslim eh, juz'i na tara shafin 116 yana magana game da sakon da Allah ya aika sakon da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wanda Allah ya tura sayyidina ya dace da cewar inda Allah madaukake ke cewa mushriku na najasun fala ya karbu fala ya al-masjidal haram ba'da amihim haza kaga sakon sayyidina ali ya dace da ayar alqur'ani suratul tauba aya ta 28 Allah madaukake ya ce mushrikai jasa ne kafirai jasa ne fala ya al-masjidal harama kada su sake kusantar masallacin ka'aba ba'da amihim haza a bayan wannan shekara to kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ma kusantar Ka'aba Allah da kansa ya haramta kuma sannan manzon Allah ya tura na Ali da wannan sako na Ali yana cewa la yahujju ba'da al-ami mushrikun bayan shekarar bana kada wani kafiri ya ci zai aikin haji saboda aikin haji ana yin sa ne a ainihin kasar Makka to Allah madaukaki ya haramta makafiri kusantar Ka'aba shine al-Imam an-Nawawi yace wal murad bil masjid al-haram ha huda al-haram kulluhu ba dakin Ka'aba kaɗai ba haramin Makka baki dayanta haramun ne kafiri ya shiga haramun ne kafiri ya shiga haramin Makka wato garin Makka yana da haram. daga wannan eh, daga in daga farkon haramin nan an haramta ma kowane kafiri shiga har zuwa karshen sa fala yumakkanu mushrikun min dukhulil harami bi hali al nawawi yace baya taba halatta baya taba halatta a sake a kyale kafiri ya shiga kasar makka haramun ne saboda aya ta alqur'ani suratul tauba aya ta 28 ga kuma hadisin sayyidina ali wanda manzon Allah ya tura shi da shi da wasu sahabbai suka isar da wannan sako ga kafirai a wannan lokaci hatta lau ja'a fi risalatin aw amrin muhimmin eh, al-imam nawawi yace kai saboda wannan dalili da a ce kafiri zai zo da wani sako daga wata ƙasa misali a ce wani babban mutum shugaban wata ƙasa na kafirai ya turo sako zuwa ga ainihin musulmai to idan wannan ɗan sako ya iso makka la makka min dukuli ba za a ba shi damar ya shiga ƙasar makka ba bal ya kharuju ilaihi man yaqbi amran amran muta'alliqa bihi za a turo wani daga cikin garin makka ya zo kan iyakan harami shi wannan da ya zo da sako daga wani kafiri a nan za zai tsaya a karɓi sakon ya koma amma ba zai shiga ƙasan ba walau da kala kofiyatan da a ce kafiri zai shiga ƙasar makka a ɓoye wa mariba ya yi rashin lafiya wa mata ya mutu a je a binne shi to hukuncin da malamai suka yi akai shine nubisha wa ukhrija min al-harami dole sai an tona kabarin an fitar da kasusuwan wato kasusuwansa daga ainihin harafi saboda Allah madaukaki ya riga ya haramta manzonsa ya haramta kaga kenan makka ta samu hukunci wanda ya zo da a cikin ayar alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu sanarwa daga Allah da manzonsa ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar aikin haji mafi girma ranar aikin haji mafi girma wanda shi ne fahimtar akasar malaman sunna akwai saɓani a kai akwai wadanda suke ganin ranar arfa ita ce ranar yawmal hajjil akbar amma al-imamu nawawi yace al-imamu malik da al-imamu shafi'i wal jumhur akasarin malaman sunna suna cewa huwa yawmun nahari ranar goma ga watan zulhijja shine yawmun yawmul hajjil akbari anna allaha bari'un min al mushrikeena wa rasuluhu lalle allah mai barranta ne ga kafirai wa rasuluhu bari'un min al mushrikeena shi ma manzonsa mai barranta ne daga kafirai fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun tuba to tuba na ce fi alkhairi gare ku wa in tawallaitum in ko kuka juya baya fa fa'alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ba za ku gagari Allah ba wa shirin lazina kafaru bi azabin alim kayi albishir ga waɗanda suka kafirce akwai wata azaba mai radadi da take jira su Allah ka me Allah yake gaba illallazina ahadtum min al-mushrikeen thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين أحدتم من المشركين تيجي وتنفوك كل الكوري نظم الله فيها دسو وتولد كافرين su kun ينقصوكم ba su rage muku komai daga alkawarin da suka kulla ba kaga ashe ba kowane kafiri ne aka yi wasi da alkawarinsa ba Allah madaukaki ya ce kafirin da aka kulla alkawarin zaman lafiya da su ba su rage wani abu na alkawarin da suka yi ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaka ma wani wanda ya yaƙe ku ba ba su taimaka ma wani wanda ya yaƙe ku ba saboda daga baya kafirai sun yi haɗin wato kai suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa aka kawo saƙon nan na watsi da alkawarin da aka kulla da waɗanda suka taimaka ma waɗanda suka yaƙi manzon Allah to waɗanda kuka yi alkawari da su ba su rage komai na alkawarin ba ba su taimaka wa makiyanku a wajen yaƙar ku ba fa atimmu ilaihim ahadahum sai ku cika musu alkawarin su illa muddatihim zuwa ga ainihin lokacin da kuka diba musu wa in kana aktsara min arba'ati ashhurin ko da ake ce alkawarin ya fi wata hudu wannan ba laifi bane idan dai ya zama an yi alkawari da wasu mutane ba su rage komi ba ba su taimaka wa makiyan musulmi ba to wannan alkawari yana nan Allah madaukaki bai warware shi ba kaga fa azina Allah subhanahu li nabiyhi fi naqbi ahdi man khafa Allah madaukaki ya yi izini ga manzo ya warware alkawarin wanda ya ci amana wa amara bil wafa'i liman baqiya ala ahdihi ila muddatihi amma kafirin da bai ci amanar manzon Allah ba fa wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi shi wannan alkawarin sa yana nan Allah madaukaki ya ya murni ga manzon Allah ya tabbatar da alkawarin sa sai Allah madaukaki ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu kiyaye dokoki Allah yana son masu kiyaye dokoki me yake gaba فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلك بأشهر الحرم إذا وتني ما سؤال فرما سكوتي إذا سنشجي إذا انسلك إذا سنوتي waɗannan watanni guda hudu daga watan shawwal zuwa watan al faktulul na haitu wajadtumuhum sai ku yaki kafirai duk inda kuka same su waɗannan kafirai da aka warware alkawari da su wa khuzuhum wa hasuruhum ku kama su ku tsare su wa qudunahum kullu marsadin sannan ku tsuguna musu a kowace madakata duk wata madakata duk wani hanyar da za ku yi hari ga kafiran nan Allah madaukaki ya ba ku izini ya ba ku dama ya halatta mu shi yasa yake wa qudunahum kullu marsadin ku tsuguna musu a kowace madakata fa in tabu wa aqamu salata in sun tuba sun tsaye da sallah wa atahu zakata sun bada zakka fa khallu sabilahum sai ku fita hanyar su wato ku kyale su fa khallu sabilahum ku fita daga hanyarsu. su inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ah, shi ibnu kathir yake cewa wannan aya ita ce ake kira ayatul saifi aya takobi domin ayar ita ce take hukunta wani sauki da Allah madaukake ma kafirai yanzu an dauke shi wannan sauki da Allah madaukake ma kafirai a dalilin alkawari da aka kulla da su wannan sauki ya kau sai fa waɗanda dama can ba a warware alkawarin da su ba kamar yadda ibn taymiya ya faɗa in ka duba as-sarimul maslul yayi magana game da ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in ahadun min al-mushriki wa in ahadun min al-mushrikin istadaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wannan aya ita ce take bambanta masallacin Ka'aba da masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya ita ta bambanta masallacin ka'aba da masallacin madina akwai bambancin hurumi tsakanin ka'aba da kuma tsakanin masallacin madina kaga masallacin ka'aba mun riga mun karanta inda Allah yake cewa innamal mushrikuna najasun fala masjid al harama ba'da anihim hadha wannan aya tana nuna kafiri bai zuwa ka'aba masallacin ka'aba haramun ne kafiri ya isa gare shi kuma duk malaman sunna sun yarda da wannan amma masallacin madina fa ka ji abin da Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake yanzu an warware alkawari da kafirai wa in ahadun min al-mushriki jaraka idan aka samu wanda daga cikin kafirai ya nemi tsaronka ya nemi tsaronka fa ajirhu sai ka bashi wannan tsaron idan ya nemi ya zo madina ka bashi damar izini ya zo madina idan ya zo madina din ma hatta yasma'a kalam Allah ka ba shi tsaro har ya iya samun sauraron maganar Allah to ina ne ko zai ji maganar Allah in ba masallacin Madina ba saboda haka manzon Allah Allah ya ba shi damar ya kyale kafiri ya zo masallacinsa saboda ya ji wa'azi kaga masallacin Madina kafiri na iya zuwa amma banda masallacin Makka wannan Allah madaukaki ya haramta hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'amalahu sannan bayan ya ji maganar Allah din ka isar da shi ma'amintarsa ma'amintarsa wato ka isar da shi wurin da yake da amana wurin da yake ganin ya kukuta daga ainihin wato hannun musulmai wurin da yake ganin ya isa ainihin kasan yan uwan shi zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna abin da ya sa muka baka wannan dama ka kyale kafirai su zo masallacinka don su ji wa'azi saboda su mutane ne da ba sani ba kafirai suna da jahilci idan kun hana su zuwa masallaci ya za a yi su samu ilimin Allah ya ce saboda ba su da ilimi shi sa muka ce idan sun nemi da izininka sun nemi tsaronka a kan su zo masallaci don su ji maganar Allah to ka ba su wannan su in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma gaskiya ne saboda haka in ka dubi rayuwar manzon Allah za ka gani da dama kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsare su ne a masallaci idan aka je yaƙi aka samo fursunoni waɗannan fursunoni ba za a tsare su a bayan gari ba sai a kawo su kusa da masallaci sai a tsare cikin masallacin manzon Allah suna ganin yadda musulmai ke sallah suna jin irin hudubar da ake suna ganin zikirin da ake suna jin irin wa'azin da ake sai suna kwatantawa da irin addinin su to wannan ke sa mutane da dama su musulunta akwai misalai da yawa wanda shi ake kira al-mu'ahad kamar da Imam shaukani ya faɗa idan kafiri ya nemi zuwa ya nemi tsaron musulmai dan ya iso garin musulmi ya ji wa'azi ba laifi bane dan an bashi wannan tsaro shi ne ake kira al-mu'ahad kafirin da aka yi alkawari da shi za a bashi tsaro har dai ya shigo kasan musulmai dan ya samu wata fa'ida to shi wannan kafiri haramun ne kisarsa saboda ya riga ya samu alkawari bila khilafin bayna ahli al-islam ja imamu shaukani cikin nailul awtar yana mujallar da bakwai shafi na goma sha hudu babu sabani akan cewa duk kafirin da ya zama akwai alkawari tsakaninsa da musulmai akwai alkawarin zaman lafiya akwai alkawari na tsaro tsakaninsa da musulmi to wannan kafirin haramun ne a kashe shi malaman malaman musulunci gaba ɗaya sun kai. Za ka ga labarin annabi sallallahu alaihi wasallam labarai da yawa wanda mazan Allah idan an kawo kursuna sai ya ce aje shi a masallaci me dalili saboda fassarar wannan aya domin Allah madaukaki ya karantar da manzonsa ya ce masa hatta yasma'a kalam a ƙarshen maganan ya ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamu kaga annabi ya gane abin da Allah yake nufi kafiri yana kafirci saboda bai ji maganar Allah ba saboda yana da jahilci inda za a karantar da shi to ba abin mamaki bane musulunta kuma haka ne don haka yasa kake gani kadirai a koda sun yi karatu zaka ga suna musulunta in dai har da'awa ta isa gare su akwai misalai da dama misali guda da zamu bada shine misalin wani daga cikin sarakuna manyan mutane a zamanin jahiliya manyan mutane sarki ne shugaba ne na yamama da ake kiransa su sumamatu binu asali سمامة bin asad ra'isu أهل yamama akwai lokacin da ya kamo hanya zai tafi umra ya kamo hanya daga ƙasarsa mama zai tafi umra kafiri ne eh, tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin umra ana aikin haji ana yin umra ana aikin haji saboda me saboda annabi ibrahim da annabi isma'il su ne waɗanda suka karantar da aikin hajin nan larabawa ko jikokinsu ne saboda haka sun tashi sun tarar da iyayensu suna yi to amma sun gurɓata aikin hajjin da kuma umara din da al'adu da shirka da sauransu sumama bin asal ya bar garin yamama ya kamo hanya zai taho makka su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi sallam, eh, annabi ya tura su sun tafi jihadi suna dawowa sai suka yi abin da ake kira riban kafa suna tahowa sai ga wannan sarki suka kama shi kace to ai ko da dai mu yi nasara ba a yaki ga wani mun samu shikenan suka daure shi ba su tsaya ko ina ba sai Madina hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babul ittisal idza aslama wanda al-imam al-bukhari ya kawo labarin sumama saboda ya tabbatar da wato ya kamata ya tabbatar da hukuncin wato wankar mutumin da ya musulunta idan mutum ya musulunta ya kamata ya yi wanka me asali shine ya kawo labarin su mama saboda ya tabbatar maka idan mutum ya musulunta ya yi wanka yana da asali daga manzon Allah ya kawo hadisin a cikin sahih bukhari hadisi na 450 da kuma sahih muslim kitabu jihadi wa siyar babu rabtil asiri wa habsihi fil masjidi a tsare kafiri a ɗaure shi a cikin masallaci mai hikima saboda ya gani saboda ya ga yadda ake ibada saboda fassarar wannan aya hatta yasma'a kalam Allah zalika bi annahum qaumun la ya'lamu al-imam muslim ya kawo hadisin eh, a sahihu muslim hadisi na 1764 yana littafan tarihi da yawa kamar misali littafin tarihi ibn hisham asru tumama bin usalin al-hanafi wa islamuhu an abi huraira abu huraira ya ce lokacin da waɗannan wato mayaka musulmai sahabbai suka kamo sumama suka zo da shi madina sun taho madina daga yankin najab dama kasar ma tana wannan yankin wa kana fil muharram sanata 60 abin ya auku a watan muharram hijira na da shekara shida wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekarar ta shida a garin madina fa akhadhat rajulan min bani halifa abu huraira ce to waɗannan mayaka musulmai suka kamo wani mutum daga cikin kabilar banu halifa la yashkuruna man huwa busan wane ne ba hatta a bihi rasulullah har dai suka zo garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan mutumin sai yace atadruna man akhastum kun san wanda kuka kamo kuwa suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai manzon Allah ya ce tumamatu bin usalin al-hanafi wanda kuka kama faɗin nan shine sumama bin usalin alhanafi sarki ne to anan ka lura da wani abu da manzon Allah ya yi sai manzon Allah ya ce ahsinu isarahu ku kyautata tsaro da za ku yi mai saboda a musulunci idan aka samu babban mutum cikin kafirai shi wannan babban mutumin ana daraja shi wanda shi ne karantarwa manzon Allah a daraja mutumin da ke da daraja ko da yana cikin kafirai wanda yana cikin dalilin da ya sa abu sufiyan lokacin da aka yi fatku maska, manzon Allah ya daraja shi akwai misalai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu idan aka ce mutum yana da girma yana da wata yana da wata kima yana da matsayi cikin kafirai to a bashi wannan girma wato abin nufi ko da a ce za a samu mutum yayi laifi a ka'idar musulunci idan aka samu babban mutum yayi laifi manzon Allah ya karantar da mu kada mu wulakanta shi wato a daraja shi a kyautata masa kada ya zama an wulakanta shi a saboda me saboda girman da Allah madaukaki ya bashi musulunci bai yarda babban mutum a wulakanta shi ba domin duk mutumin da ya samu girma to Allah ne ya bashi Allah ne ya bashi wannan girman daga baya idan Allah ya karba ya kamata ka rika ganinsa da wannan kyautan da Allah ya masa kai bai maka ba har abada bai kamata a wulakanta babban mutum ba saboda haka yasa a musulunci kusan duk littafin fiqh da in ka duba zaka ga manzon Allah yana cewa eh, idra ushubhati ku rika eh, eh, ku rika hudud bi shubhati ku rika kawar da haddi idan an samu shubha idan aka samu shubuha tattare da wani mai laifi to a kawar da haddi bare kuma a ce babban mutum ne to ya kamata a kau da kai gare shi idan ma za a mar hukunci to a yi hukuncin nan wanda ya zama akwai kara tare da shi musulunci bai yadda a wulakanta manyan mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyautata tsaron wannan mutum na'am za a tsare shi tun da dai fursuna ne to amma tun da na gaya muku sarki ne ku tsare shi ku yi masa kyakkyawan tsaro manzon Allah sai ya koma gida da ya je wajen matansa sai ya ce ijma'u ma kana inda kun min ta'amin duk abincin da wata take da shi ne kyau ta hada a kai ma wannan sarkin kaga dai kafiri ne amma manzon Allah matansa ya ce su shirya abinci mai kyau a kai ma wannan sarkin saboda ya daraja shi wannan ke nuna musulunci addini ne na kwarai ba addini ne na adawa ba fa ba su bihi eh, ilai manzon Allah ya ce ku aika masa to tunda ya zama a gidan annabi ma an aika ma wannan mutumin abinci kaga kuma ai duk sahabbai kowa zai kokarin ya ga ya kai da sai ya zama rige-rige ake wajen kai ma su mama abinci gashi kuma yana fursuna kuma yana masallaci wa raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi akwai akwai taguwa wacce ake tatsan nono ta ana kai mishi musamman taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yughza alaihi biha wa yurahu duk safiya za a tatsi madaranta a kai ma sumama da yamma ma a tatsa a kai ma sumama wannan taguwar ta manzon Allah ce فجعل لا يقع من سمام موقعا ويأتيه رسول الله duk sa'ilin da aka dan samu wata wani dan lokaci sai manzon Allah ya zo ya same shi in ya zo sai ce aslim ya sumama ya kai sumama ka mana ashe kaga akwai hikima wajen kyautata mai da ake an san kyautata wanda ake ya ja ra'ayinsa ya samar tunanin musulunci abu ne mai kyau to amma bai kai yadda zai musuluntan ba sai ce iha ya muhammad naji in taktum taktum mai in ka kashe ni to ka je kashe mai jini ka kashe mutum mai jini wa in turidil a idan ku kana son fansa ne fasal ma ita duk abin da kaga dama ka tambaya saboda ni babban mutum ne ka riga ka sani ko nawa kake so za a biya dan in fashi kaina idan kuwa zub da jini na ne kake gani to in ka zubar ka zubar da mutum ka zubar da jinin lalle mai jini saboda babban mutum ne idan aka ce an kashe su mama bin usalin a garin madina ai labari zai yaɗu duniya wato sai dai kamar yana cewa manzo in ma ka kashe ni ko ka tambayi fansa in biya ka amma dai ba musulunta ba sai manzon Allah ya wuce ya kyale shi to amma su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sha'awar a ce ya ba da fansan ba sha'awar suke wato duk da cewa shi ya ce a kashe shi ba sha'awar su ne su kashe shi ba tunda baya cikin tsarin musulunci wa na manas na ubi qatl hada da jin haka ne suna cewa idan mun kashe wannan wace riba za mu samu amma kaga tun da babban mutum ne me zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuga mar kuɗi idan kaga idan ya kawo kuɗin ko ma zai samu aiko tunda yana cika baki yana cewa idan fansa kake so faɗa min za a biya ka su suna cewa to tunda yana cika baki da fansa a sa mai kuɗi ba magana kita manzo Allah sai ya kyale shi ana nan wata rana sai ya dawo da ya dawo ya samu sahabbai sai ya ce ko su ma ba ku sake shi an ga kwanakin da yayi a masallaci sun isa su ba shi ainihin tarbiyya sun isa ya samu ainihin karatu waɗannan kwanaki da ya a masallaci manzo Allah sun ishe shi saboda aka ce manzo Allah ya ku sake shi sahabbai suna zuwa ya suka kunce su mama falamma atlaquhu kharaja hatta atal an kunce shi ya duba dama hagu ya ga babu ma mai kallon shi yaya eh ta za ka mana ba shi kenan ba shi a haka nan da sauki ya tafi ya ga ba wanda ya kula shi sai da yake har bakiya makabartan bakiya akwai rafi bayan ta fa tatahara sai yayi wanka fa ahsana tuhurahu ya kyautata wankarsa thumma aqbala sannan sai ya dawo madina ya dawo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya samu annabi yana zaune a masallaci sai ya kalmar shahada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar aka ce fa marra alaihi nabiyyu yawman cikin lokutan da manzon Allah kan zo ya tambaye shi ya ce masa aslim ya sumama a cikin waɗannan kwanuka wannan wata riwaya ce an ce lokacin da manzon Allah ya taho gare shi ya ce masa ka musulunta ya ce masa ka musulunta ya sumama a lokacin su mama din ya yarda akan zai musulunta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ainihin akwai gonar abu talha akwai gona ta abu talha akwai ainihin rafi a gurin akwai ruwa mai kyau fa amarahu an yaktasila sala. manzo Allah ya masa umarni ka je kai wanka sai yayi wanka da ya dawo wa salla raka'atayn ya samu manzo yana zaune a masallaci yayi sallah raka'a biyu sahabbai na kallo ga sahabbai ga annabi kowa yana kallon su mamu gashi yana sallah dama ya yi kwanaki a masallacin ya san da kuke ruku'u sujuda ya iya komi fa qala annabi sai manzo Allah yace laqad hasuna islamu aqifun kun ga dan uwanku musulunci yayi kyau ji manzo Allah cewa kun ga dan uwanku sahabbai sun gane musulmi ne wato ba su san da musulunta tashi ba domin ya musulunta ne a koye tsakanin shi da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya tafi yayi wanka ya dawo wannan shine hujjan al-Imam al-Bukhari akan cewa idan mutum ya musulunta ya kamata a mar umarni yayi wanka lokacin da ya dawo ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyu falamma amsa da yamma dan ya musulunta kamar da safe ne da safe ne aka kunce shi akan ya bar gari shi kuma yake tafiya da yamma ta yi ja'uhu bi makanu ya bihi min at sahabbai suka ta kawo mar abincin da aka saba kawowa falam yanal minhu illa qalila amma kadan ya ci kawai yana ci kadan sai ya koshi wa bil likha falam yusim min hilabiha illa yasiran an kawo mar ainihin madarar kaguwar manzo da ake tasowa da aka kawo sai ya sha kadan shikenan a'a sai sahabbai suka koma ana mamaki ga abincin nan tare ba wanda yake fa'ajibal muslimuna min zalika manzo Allah sai labari ya iso gare shi shi ne yake ce masa habbai mimma ta'ajabuna mamakin me kuke yi mamakin cin abincin mutumin da yake kafiri da safe amma karshen al'amarinsa da yamma musulmi ne kaga cin sa da safe lokacin yana kafiri daban ne amma cin abincin sa da yamma lokacin ya musulunta kuma daban ne min rajulin akala awwalan nahari fi mi'an fi mi'an kafirin wa akala akhiran nahari fi mi'an muslimin manzo Allah yace da safiya ci ne wato da hanji na kafiri amma kuma da yamma sumama ya ci abinci ne da hanji na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kafira yakulu fi sab'ati am'a'i saboda shi kafiri yana cin abinci ne a hanji guda bakwai wato kafiri in ya tashi cin abinci baya rage komi sai ya cika ko ina wa innal muslima amma musulmi fa ya akulu fi mi'al wahidin yana cin abinci ne a hanji guda lokacin nan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah laqad kana wajhuka abghadal wujuhi ilayya a da duk duniya ba fuskar da na kyama irin taka ya kai muhammad a da wa laqad asbaha wa huwa ahabbu wujuhi ilayya yanzu gashi an wayi gari duk duniya babu fuskar da na fi so irin taka a da duk duniya babu addinin da na kyamata fiye da naka ya kai Muhammadu yanzu gashi an waye gari duk duniya babu addinin da nake so fiye da naka a da duk duniya babu kasar da na kyamata fiye da taka yanzu babu inda nake son zama kamar garin nan sai ce ya rasulullahi zan tafi umura manzo Allah ya ce je ka kaga da ya bar gida da nufin zai je umra yana kafiri an kamo shi ya zama fursuna ya zo madina Allah ya nufe shi da musulunta ya ci gaba da wannan niyyar tashi ta umra amma kuma a matsayin musulmi saboda haka yanzu umrar da zai yi ta musulmai ce ba ta kafirai ba ce yana shigowa farin makka sai ya kama tarbiyya ta inda kafirai suke gane bambanci tsakanin musulmi da kafiri لبيك اللهم لبيك لبيك la شريك laka لبيك wannan na musulmi ne amma kafirai sai su kara illa sharikan laka sai dai akwai wani abokin tarayya gare ka tamlikuhu wa la yamlikuka kai ka mallake shi bai mallake ka ba kaga musulmi yana cewa Allah ba shi da abokin tarayya su kuma kafirai suna cewa akwai guda daya to lokacin da sumama ya shigo sai suka ji tarbiyyarsa irin ta musulmai ƙwarishawa suka ce a'a lafiya me ya kawo haka aka kama shi har an zo da nufin za a filla kansa sai ga wani ya hanga da kyau sai ya gane a shi sarki ne kai ku kyale wannan shi da sarkin yamama kuma duk garin makka abincinsu yana kafowa ne daga yankin yamama saboda mutanen makka ba su yin noma yankin yamama nan ne ake kawo musu hatsi fa kalluhu saboda haka sai suka sake shi saboda sun san in sun kashe sarki kuma abinci ya kare to bayan sun sake shi shine suke bar tambaya irin dai na borin kunya din nan asa bauta ya su mama ya shirke yanzu kai ma ka fantare ran kai dade faqala la yace a a ni ban fantare ba walakin ni ita ba su dini sai dai na bi addinin da yafi alkhairi a duniya wa dina muhammadin addinin annabi muhammad yace kuma barin gaya muku ba kun ce na fantare ba wala wallahi la tasilu ilaikum habba min al-yamama daga yau ba kwaya guda da za ta zo garin makka daga yankin yamama hatta ya azana ha rasulullahi sai manzon Allah ya aika min ya yarda idan Muhammad ya aika min kasar yamama ya yarda to za ku samu lafiya amma in bai aika ba kuwa ba magana sun makaraja ila yamama ya gama umarar sai ya sai koma yamama ba hali wani buge shi saboda sarki ne yana zuwa yamama ya ce ma mutanen gari kada wani ya sake aika hatikarin makka fa mana'ahum an yahmilu ila makkah shay'an abin kamar wasa ya zama gaskiya mutanen makka yunwa ta kama to yanzu ya zame mu sarki ya riga ya alkawari ba zai sake abinci ba sai ya samu sako daga wajen muhammadu daga madina to kuma gashi annabi muhammad abokin yakin su ne fa katabu ila rasulillahi suka rubuta wasiƙa zuwa ga annabi tunda ba wanda zai yi yadda an yi ta yaki tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon wasikar a ce muna roƙonka ka yi haƙuri don Allah ka sa baki a bar mana abinci sai aka yi wasikar da dai bolin kunya innaka ta'amuru bi silatir rahimi kai Muhammadu kai kace kana umurni a sada zumunci ko wa innaka qad qata'ta arhamana gashi kayan ka zumuntan mu wa qad qatalta al-aba bi sayfi iyayen mu ka kashe su da takobi a yakin badar wal abna'atu yanzu 'ya'yan mu ma gashi kana kashe mana su da yunwa bil ju'i saboda haka muna so ka sa baki sarkin nan ka ji ba ku da kuke nema alfarma ko magana magana mara kyau haka idan kana nema alfarma sai kai magana mai daɗi la ba za su ba to amma duk da haka manzon Allah da yake mai tausayi ne mai jin kai ne sai ya rubuta wasiƙa ya aika masu mama an yukhalliya bainahum wa bainal hamli ya kyale abinci ya rika tafiya gare su kuma sai ya yarda saboda haka daga lokacin mutanen makka suka fara samun abinci kun ga akwai hikima kamar yadda Allah ya faɗa akwai hikima ta wajen kyale kafiri ya shiga masallaci don jin wa'azi wanda Allah da kansa ne ya faɗi wannan hikima cikin wannan aya hatta yasma'a kalamallah yace zalika bi annahum qaumun la ya'lamu mutane ne ba sani ba abinda kafiri yake dinna wallahi da jahilci da yawa kakan ɗauka ya sani alhali bai sani ba shi yasa kake gani hatta fasto yakan musulunta idan ya samu karantarwa labarin ya inganta yana irwa ugalin hadisi na 2216 yalla dai abinda malamai suka yi magana a kai ba daidai bane a kyale kafiri ya shiga masallaci sai idan akwai maslaha mai da tarin jaya amma ba wai haka kawai a kyale kafiri ya shiga masallaci ba imamu malik kan ma yana cewa kada a kyale kafiri baki daya in ana maganar zamanin manzo ba a hada shi da irin waɗannan zamuna amma mafi yawan malamai suna ganin halaccin haka in ka duba al'ada bu shar'iyya eh, mujallar na uku shafi na ɗari uku da talatin da tara wannan shine fahimtar ibn hajar in ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari talatin da shida allah mu ɗaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure kamar da na ce mun so mu kai karatun har eh, aya ta goma sha shida amma kasancewar an samu matsala nan zamu dakata akwai mutanen da suke zuwa daga nesa Allah madaukaki ya sauke su lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid <clears throat> Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا